falastin da yanzu an kewaye su ana so a yi raga a kashe su amma insha allahu ba za su ci nasara ba haka turawa suka yi lokacin horobu salibiya lokacin horobu salibiya in allah na niyyan kashe su sai ya tattara su tukunna sai ya tattara su salibiya suka damu da salahuddin ayubi suka ce ya matsa musu bari su yi gangami da ba su taɓa yi ba kuma su ɗauko salibi salut cross salibi salut shine cross inda suka yi imani su cewa akan shine isa ya rasu suka kashe shi daga baitul maqdis suka ɗauko shi aka zo ma'arkat wurin haƙin suka taru duk sarakunansu sai allah ya bashi dibara allah ya bashi dibara ya kewaye su ya kame su duka salakunan nan ya kashe ɗaya sauran ya ce ya suke su to yanzu turawa sun yi gangami irin horobu salibiyas crusade sun yi gangami sun zo sun taron mawai na mutane insha Allah Allah zai ba su nasara ta roƙon Allah Allah ya ba su nasara kuma ba kawai yakin yahudu suke ba kuma suna yakin sun bayyana munafukan musulmai har shugabanni sun bayyana munafukai za ku ji larabawa ko oic za a zo ana wani mitin ana mitin suna yi ne don kar mu mutane mu yi yunkuri mu tumbuke su don mu ce me kuka yi dace kashen uwanmu yasa suke wannan dan taharruka ta a nuna a'a ba mu zauna ba duk munafukai ne munafukai ne saboda haka kowane musulmi ya san sarkinsu kowane musulmi ya san shugaban shi yana tare da musulmi ko yana tare da yahudu in yana tare da yahudu hukuncin shi da yahudu in yaƙin musulmin ya tashi don zai zo ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmai za su yaƙi yahudu za a kai hatta ya ƙola alhajir wal menene ya muslim haza yahudin ta alfaktulhu duk wani shugaban musulmi da bai tsaya ya taimaka wa mutanen falastin ba yana tare da yahud min shajarar yahud illa yakin yahudu ya zo musulmi ku fara gamawa da su ba yanzu ba ne fa nake cewa in yakin ya zo za ku sani ya zo ba za a gaya maka ba ilhami allah zai yi ba musulmin da zai tsaya inda yake zai ji kawai ina yake so kudus haka salahuddin ayubi salahuddin ayyubi ya yi yakin salibiya ya yakin cross ba da larabawa ba ba da ajan ba musulmai ne min shatta alamul islami min al-andalus zuwa afghanistan mutane ne musulmai kawai ina za ka kudus ina za ka kudus za mu je mu fitar da salibi za mu je mu fitar da cross to lokaci zai zo musulmi ina za ka kudus musulmi ina za ka kudus zan je in yaƙi yahudi ai Allah ya riga ya rubuta shi Allah ya ya rubuta shi ko mu gani ko ba mu gani ba amma dai risala ta isa insha Allah ba za su ci nasara ba amma mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da roƙon Allah sannan kuma hudu da liman ya yau tana da kyau kwarai da gaske na neman istighfari da neman tuba Allah ya tuban mu mutane annabawa ma wanda suka fi mu sun roƙi gafara Allah Allah ya gafarta musu mu ma zunubin da muke yi mu roƙi Allah gafara shi daman Allah yana kawo yin abubuwa ne don ya tuna muna fa akwai Allah har yanzu domin mun kusa mancewa da shi amma sai Allah ya kawo fitina don mu gane cewa fa akwai Allah har yanzu saboda haka mu koma mu Allah bi tadarru da tuba daga zunuban mu rike Allah da kyau mu istighfari insha Allah wa nasru qarib insha Allah ala mata nasrullah inna nasrullah qarib Isra'il yanzu take so ta shiga ina Gaza kun ga da mata da yara da kowa ya kamata kowa ya ayyakin nan da shi bai kamata wani tsaya ba tunda yi to in wannan yi in an samu ganima to za a raba da su kowa har da yara isra'il taimako biyu suke da domin allah ya doka musu wulaƙanci duribat alaihim dillatu wal maskaratu da talauci to yanzu sun danne mutane sun matsa ma mutane mutanen nan suka fito suka yaƙe su da irin matsin da suka musu mu musulmi dukkanmu nan dukkanmu ina son gaya muku dukkanmu da mu da sarakunanmu da dukkan muna da laifi muna da laifi domin ga 'yan uwanmu an datse an natse an matse su mu kuma muna ci muna jin daɗi me muka yi na samo musu yancinsu me muka yi na taimaka musu su dawo da gidajensu me muka yi na dawo musu su tsayar da addininsu me muka yi ba abin da muka yi saboda haka muna da laifi wannan al'umma gaba ɗaya to kuma wani abu yanzu da suka yi yunkuri na kansu suna da 'ya'ya kamar yadda muke da 'ya'ya suna da mata kamar yadda muke da mata suna da komai kamar yadda muke da shi suna son ransu su ma to gashi sun yi yunkuri sun fito sun yi jihadi isra'il din nan da turawa ke ba ta komai da take so duk da haka yanzu ingila ta ɗauko jirgin sama da jirgin ruwa za ta kai mata taimakon harin da hamas ta kai america ma ta ce duk abin da kuke bukata za mu ba ku sai mun ga wayannan firzunoni sun fito zai na kafaru ba'aduhum ma'auliya. illa ta ta taf'alu fitna tun fil ardi wa fasadun kabir to mu me muka yi muna kallo za a je a kakkashe wayannan mutane muna kallo za a kakkashe su minista nan abuja wannan shidanin mutum da mutum da aka sa shi ba yana ga muku shidani ba ne wani suna ne magana ya je kira ambasadan isra'il wai aka ce kira shi wani yake turuwa ban gani ba amma ban san ko ya tabbata ba amma dai abin da ya tabbata ya ce zai kira isra'il su zo su saka security a cikin garin abuja saboda ka abuja za ta koma kamar tel aviv in an ga irinmu masu gemu a ce bin ladin a kashe shi ina masu muslim muslim ticket munafukan mutane munafukan banza talabib abuja ta koma talabib domin sikiritin ƙasa shine shine mutane ba ku ji su yi tsitwa sun sa da suke yi kuma yanzu abin da suke yi wallahi wani shugaba na mai ta Allah ke gaya mai ce an zo an gaya mishi cewa wai in an kira ka maganar sulhu da mutanen daji kakka shigo kakka yi bibit a to daman take-take ne shugabanninmu musulmai su ne shugaban security amma wani irin shugabanci ne ainihin mai bindigan mai likawa mai halbawa mu ne eh ba mu ba ne wayo ne ake muna akwai ajanda akwai ajanda zai san ajanda amma suna wayo da hankalin mu duka ba mai ba mai fahimta basira ana wayo ana muna wayo ana muna sannan duk wani hanyar kuɗi shigowan kuɗi da wani abu gaba ɗaya sun bi sun sun me sun rike shi ma'anar shi kenan ɗauka an shekara biyar eh, shekara hudu in an yi suna tsammanin za a sake yin takwas amma haihat insha Allah to ina son gaya maka arewa da business na halal ba yadda za a yi waɗan arewa a bashi a bashi ma ya yi biliyan ɗaya a bashi biliyan ɗaya kuma masu kuɗinmu sai dai wanda suka tabbata nasu ne ta yi suke ga tabbata nasu ne domin yana musu abin da suke so to za su bashi amma wanda suka tabbata ba nasu bane kafin wannan 'yan watannin nan sai sun karya shi me ake zanen karyawa domin in an zo zabi an gane ku in an jefa hatsi kamar yadda ake kaza in an jefa musu hatsi ya kenan shi kenan in an ba mutane taliya shi kenan ya isa wallahi kuna wasa maganar taliyar nan fa babban magana ce eh amin saboda haka ana cutar mu kwasai kwarai a ƙasar nan cuta na irin halaka akwai wani reverend da lokacin buhari yake cewa musulmai mun kwace duka kayan eh, mulki da menene da menene da menene da menene na ce eh mun kwace amma mai hankali na na kwance domin na san shugaban soja ko shugaban nan ba zai zo ya yi ƙoƙarin kawo mun hari ba ko bai yi wani abu na kare ne amma shi ba za a amfani da shi soja ko ɗan sanda ko ss ba za a amfani da su a cuce ka ba kuma ba kai ma eh, kiristan da kake magana ka san ba za a amfani da su a cuce ku ba ina so ku gane bambancin amma in ka ba nasu mulki ka ba su bindiga su za su kokarin cutar mu bari ba ku misali saddauna ba prime minister ba ne wa ya kashe shi ka ba su bindiga kan zai ya kashe shi murtala ba cewa kwamandan eh, cewa abin waya ya kashe shi dimka dan arewa dimka baban gida ta yaya sha da ƙyar wa so ya kashe shi gideon oka in ka ba su waddan na kafaru law kuma an aslihatikum wa amtiatikum fa yamiluna alaikum latan wahida in ba da makami kenan rak za su rafke ku ana ba su mulki ana akwai ali mazru'i ɗan tanzania tuntun ya ce kai ba ƙasar da ke mika mulki babu shi in har dole dole na mahalata a mika mulki sai da sharuɗai wen defense na hannunmu wannan na hannunmu wannan na hannunmu wannan na hannunmu kun yadda eh sai mu rike amma kawai ku mika gashi nan ku ka tashi ka gudu ka mika mulki ka gudu ka je ka ɓoye wannan ƙasa in isra'il ta shigo ƙasan nan ba abin da za ta yi clandestine operation za a yi duk wani malami da ake jin magana shi mun ga alamunsu me su suka kashe ja'afar? allah ji kanshi me su suka kashe albani Ga shi na suna kashewa ai list ne guda shida tun tuni aka gaya mana security me yasa yan sanda ba gwani lokacin buhari ma da yan sanda ko ba na shiri da gwamnati dole ne su bayar don me domin report ya zo cewa kai ma you are in the list saboda haka muka yi applying for police protection shi yasa suke bamu saboda haka ko president na suna biyu suna dole su bani mai police protection in ba ka ba a rataya raina a wuyan shi kun fahimta za kawo mana masadi cikin ƙasa mossad cikin ƙasa saboda ka tinubu ya sani mun gane dole zaɓi ya cire wannan minista abuja cire shi koko gaskiya za mu saka ƙafan wando ɗaya da shi Eh. ranar wanka ana me domin rayuwar ku ce gaya maka su suna yi barin gaya muku wani abu lokacin jonathan lokacin jonathan a dss headquarter mun je wani taro sai na haɗu da wani memba na dss ya san ɗan sandana na da ya san shi in kai gama ya introduce ne yayi can wata rana sai gashi ya bugo yana cewa ga lambar mota eh, formatic ne eh, formatic eh, honda abin ce ko mercedes ba mercedes formatic namban ta kaza da kaza da kaza da kaza ya ce yana toilet yana toilet sai ji ana maganan cewa a aika wannan mota da hit squad go and hit E, e, shagumi da nan banta lokacin jonathan wannan kashe-kashen nan da suke yi wanda aka yi na jaji wai wani boko haram yanzu ba kunga ga ainihin gasken boko haram ba za su iya zuwa jaji suka bam ba ba clandestine ne wani secret secret abin da suke yi na tasfiya shuwa yana da soja fa a gidan shi aka shiga aka kashe shuwa don haushin nan da ake ji wanda yaƙi kun ba su mulki su kashe muku shugabanni ji isra'il fa duk kisan nan da suke yi wurin turawa ba kisa ba ne amma abin da hamas ta je ta yi yanzu shi ne hankalinsu ya me ya tashi yau da wani musulmi ya taba kashe wani president a kasan nan to za a ce da kun kai captain ma ba za a baku shugabanci ba domin ba yarda da ku ba kaga za ce mun kuma sai mu yadda eh, eh, ba yadda da mu ba amma sufa ba shugaba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba kuma duk da ka ba su mulki sai sun wannan kisa da ka ba su mulki sai sun yi kisan nan su dinga kashe muna mutane shi wannan dan dss din da ya fito bayan sun taho sai gaya muna lokacin police commissioner na buga police commissioner gaya mishi ga nan ga komai muka buga a facebook zan iya tuna ranar ma da na sa a facebook shi nan sai suka ce call of operation a bari sun gane wai dole a cikin ofishin nan akwai wani munafiki da ya gaya muna aka kama shi ya ce kai ne munafiki ya ce eh, ya ce suka kulle shi ce da kyar allah ya tsirar da sun kashe shi bayan wata biyu sai gashi ya zo har gida ya ce mana wallahi ai da na gaya muku abun nan wata biyu ina kulle a sel suna cewa ni ne na tona asirin cewa za a zo a kashe ka akwai rata ana ramadan ana tafsir muna son yi musa project projector a nan sai na sa yara a cikin mota su fito su zo ni na tare da wasu 'yan jaridu kenan motan tana fitowa gaban mun eh, gida sai kawai suka ji bom ya tashi bam muka ji na ce a ji a ɗauki hoton wurin ko da aka je zuma akwai zuma a wurin ta tashi tana hana mutane amma wanda suka isa wurin sun same su suna nan da rai mutum biyu ne kuma suna da sarƙa da kuma fistil suna da pistol fa cewa in bom din bai kashe mu ba su yi amfani da pistol su me su yi halbi sai wani kuma mutum ɗaya ya fito daga angon shanu a can gefe yana kan mashin ya kashe shi so mutum uku suka me suka mutu ɗaya daga angon shanu shi kenan to sai na ce mu zagaya muka zo muka yi karatu muka yi karatu har nake godewa lokacin lamarin yau wani cewa bai ci a tsayar da karatu ba aka ci gaba na dawo gida sai correspondent na hausa na bbc da voice of america zuwa suka same ni a gida suka ci kunga mu ma mun je wurin mun je wurin muna so mu ɗauki labari lokacin ana maganan boko haram boko haram ana so a san suwaye boko haram to gashi yanzu ka samu boko haram ra'ayul ain ga sunan ko ba to suwaye sai samu soja sun killace wurin su ma hoton da suka ɗauka aka ce su goge shi mbbc da biyo suka ga hoton da aka ce mu goge ha ko da muke neman mu gane su waye boko haram ga su an same su in action kuma ku ce a goge aka ɗauke su cikin motan soja suka ɓace yan daily trust ne ko wani sun sun same ni na gaya musu wannan labarin sai suka je one day lokacin sai wanda suka ce they have no information cewa soja sun ɗauki wayannan jikin guda biyu sai kuma ga wani wanda yake aiki a 44 ya ce ya yi mortuary cikin wani musulmi da ke aiki a mortuary wayannan jikin biyu an sa su mortuary a 44 kuma ga suna alamunsu mutanen kudu ne suna nan 44 amma soja suna cewa ba su gan shi ba so soja ne suke wannan abun lokacin su suka shiga jaji don general isa kada ya zama cewa army staff suka je suka kashe shiwa kuma irin musu dummo target ne dukkan mu irin mu target ina gaya muku ne don ku waye kada kar ku zama wawaye mutane da Allah hmm? kun ga wayewa mu dan siyasan can shi dala kawai yake so a bashi ya je hutu ya je asibiti ya ji shikenan ya mance da al'umman ya mance da al'umma saboda haka suna targeting ɗinmu shi ne ke gaya wannan pastor ɗin wani eh, bishop ne ko pastor ne ke kai in mu muna mulki eh mu ne chief kaza mu ne chief kaza amma ka tanan chief din nan ya dabbara ya ji a kashe ka amma in ku kiye mulki muka ba muka cif chief din ku arnan ku zai dabbar ya zai kashe ni ni ma kuma yana da eh, example baka an kashe mana saddauna an kashe mana balewa an kashe mutala an kashe an kashe kai ga yamu wanda aka kashe amma ba irin hayaniyar da ba yi ba buhari is nepotism buhari is this buhari is that na sai is nepotism amma mu nepotism din mu bai da wani tasiri yana tasiri domin ba mu da keta ba mu da me mugunta ba mu cutarwa in ban taimake ka ba ba zan cuce ka ba shi wannan ba taimakon ka ba ma cutar ka zai yi kun gane mamancin shi yasa muke cewa don leave power ko ku bar power ta ba hannu ku kun gani yanzu mutanen da aka tsare shekara ashirin a tsare yanzu haka ba abinci ba ruwa ruwan sha ma babu babu mai kuma lantarki maza da mata da yara yanzu haka akwai mai naƙuda tana haihuwa domin mutane ne an yanke musu duk wa ake cutarwa turawa na gani abin da ya dame su wa'annan da aka kama 'yan tsirarun nan wai sai sun fito shi ya dame su in ba haka ba duka al'umma sai ta wahala sun tattaru suna taimakawa juna to mu me muka tattaru muna taimakawa juna sun zo sun raba mu da wani da eh, kan abubuwa yan kananan wani maulidi can wani menene wani bandiri can wani menene kaza wani wannan la yusmin wa la yughni min alju wayanda mutanen da suka tsallaka suka yaki eh, Isra'il da bandiri suka je da me suka je da farin kyalle suka je da maulidi suka je wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum istidad na kayan yaƙi, min kowa. annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a ramy huwa kowa. jifa duk kayan jifa shine quwwa saboda haka ku yinka bincike yinka yin sawari yinka yi wanda ma yanzu wanda suke projectile ne a jefa ya faɗi a jefa faɗi akwai wanda ake yi mai hankali a sa mai kwamfuta a sa mai map ya san inda zai je ya fada shi suke da shi suna da shi fa suna da shi to me zai hana mu yi Allah shi da mu ina muke ai hankulin ai da dole fahimtar wanka gane shine shi da ilimi na muke akwai wuri tsayawa ina ne muka tsaya wadiddihim ko